This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba goma ga watan yulin shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa ana fama da tsadar kayan abinci a jihar maradi a jamhuriyar niger abinda ake ganin ka iya zama babbar matsala idan mahukuntan yankin ba su ɗauki matakin gaggawa ba A yau za mu ba dama ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan makomar kungiyar ECOWAS da kasashe uku da suka fice daga wato kungiyar da suka hada da kasar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali ya kuma su ma makomansu zai kasance. Kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na silibin mani barma wanda a yau shirin ya duba batun wasu yara masu bukata ta musamman waɗanda suka taka rawan gani a jarrabawan firamare da na sakandare a niger to amma kafin nan sai a wato a zauna a sha labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Mayakan hutsi da ke Yemen sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa mai ɗauke da tusar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce kyaftin ɗin jirgin na Ma'as Santosa ya ba da rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishton da ke Yemen. wani mai magana da yawon mayakan ya fitar da wani bayani da daren jiya talata inda ya ce suna masu daukar nauyin harin da aka kai kan ma'is santosa din da kuma hare-haren da aka kai kan wasu jiragen kuma biyu da ke tafiya a mashigar ruwan aden shugabannin kasashe mambobin neto sun ci gaba da taron su yau laraba a birnin washington dc inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar ta kawance ke baiwa ukraine tare da karfafa eh, nasu kuma da kuma matakan tauna tsakuwa an kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen neto a farkon wannan shekarar yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe babin yau laraba na taron zai kammalu ne da wani dan nishadi inda shugaban amurka joe biden zai shirya wata 'yar liyafa ta cin abincin dare ma shugabannin na kasashen neto a fadar white house sojojin isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar gaza zuwa yau laraba kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga palestina wanda aka raba su da muhallansu ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla 29 a cewar jami'an lafiyar palestino dakarun tsaron isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan nazirat da khan yunis inda suka kashe mutane a akalla shida bayan ga wasu da dama da suka raunata a cewar kafafen labarai da dama kafar labarai ta associated press ta ce mutane takwas sun mutu a wani hari da aka kai ta sama kan wani gida da ke da'yar albala wanda wani wuri ne da ke yankin da aka barranta daga ayyukan soji saboda dalilai na jin kai inda hasali ma isra'ilar ta ce ma falisina su je wajen su fake sojojin isra'ila sun ce mayakan hamas suke aunawa waɗanda suke da hannu a harin da aka kai ranar bakwai ga watan oktoba kan isra'ila to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an shiga mai da martani iri-iri a kasar kamaru tun bayan da diyar shugaba paul biya mai suna brenda biya ta yi shelar cewa ita fa 'yar maɗugo ce a yayin da 'yan lgbt ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman 'yancinsu a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da maɗugo su kuwa masu adawa da luwaɗi da maɗugon na son a gurfanar da brenda gaban kotu ga abin da take cewa Je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. J'ai reçu beaucoup de... Brenda Biya kenan mai shekaru 26 da haihuwa, biyar shugaba Paul Biya. take cewa an tura mata ɗimbin sakonni na zage-zage da kuma na taya murna a cikin kwanaki bakwai da suka gabata diyar shugaban ƙasar ta janyo cece kuce a ƙasar ta kamaru a makon jiya bayan da ta saka wani hoto a kafar sada zumunta na yadda take sumbatar budurwarta tana mai fadan za su zauna wato tana mai fatan za su zauna lafiya tare a matsayin ma'aurata ta ce ya kamata a daina tayar da hankalin 'yan lgbt a kamaru a kuma daina kuntata masu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a wannan lokaci na tsakiyar damuna da manoma suka mai da hankali wajen jiran sakamakon abin da suka shuka tsadar abinci na ci gaba da kamari a maraɗi a jamhuriyar Nijar abinda ke iya zama babbar matsala matukan mahukunta ba su gaggauta ɗaukar mataki ba daga maraɗi wakilin muryar amurka Mansur sani ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto. wannan tsadar abincin na ci gaba da tayarwa talakawa hankali saboda yadda ya zama wani sabon lamarin da ba su taba gani ba ko da a shekarun baya ne a wannan ƙasa ta Nijar ba inda abin yake ƙoƙarin zama ko da kuɗin ka sai da rabanka ga ta bakin wasu masaya. Saboda hatsi yanzu jikka da ishirin masara ma haka jikka da ishirin wake jikka biyu da ashirin haka muka sai da shi. Ya abincin ne bai isa jama'a ba tunda abinci an kawo cikin ɗan lokaci kowa na da yunwa dole ne mu abinci ya tashi. tashi sama kai dan ka sai abu ga manomi da kuɗi kai kuma kana son ka azawa wani musamman kai ma ka samu abu ko ni kuma ibrahim ɗanladi musa madaro a taimaka mu mutum da muna da gajiyayyu ni na nan wurin gajiyayye ne yaron da gare ni ya hi talatin ni ce amina amina mani kwana na uku ina tabbata hatsi ban samu ba yau ma da na zo kasuwa yi da ronan ronan sai da aka gama na mutum uku sannan aka auna mani tiya da kyar ko ma ba a ba mu kyauta ba Shin ko me ke sa abincin na ci gaba da tsadan cewa wannan ita ce tambayar da na yi wa wasu 'yan kasuwa da suke saye suna sayarwa. sunana haruna lawali mati wanda ke nan karce makoyo to na daidai akwai harkar zarga-zarga ta mota kaya yanzu sai an yi kewaye da su mugun kewaye na biyu shi kuma na harkar najeriya akwai karamcin kaya ne ka wasu masara gero wannan su ma suna ta hawa to wallahi al'umma haka na ake taramsa ido kullum cikin kuka mu kuka su kuka yanzu mai sayan buhun shinkafa ya dawo yana sayan kilo biyu kilo uku ai ka gani abin ya ci tara sunana Sufiya Loli mai malali. Wani bi suma da nasu laifi su manyan wa'yan kasuwai tunda za ka ganin cewa wani abin ai ashe yake. amma sannan sannan ake mai kari ne aka heci an hecin shinkawa me bi mata maka sai dan uwansa ɗaya ga rogo ma ba laifi wanga gaman an maida mai hari gaskiya gadan gadan ana ɗiba kwaki zan ce duka mu ji tsoron Allah tunda mu duka yan kasuwa ne abu in mai kari ya zo kawai mu haƙura da mai kari ne mu sai da shi da karin shi in ko mai sauki gare mu sai mu san yadda za mu yi mu tayar da shi mu ba tare da mun cuci kan mu ba kuma ba tare da su wancan mun musa yadda suke so ba su ma masa Ƙungiyoyin farar hula dai daban-daban ne suka jima suna kira ga hukumomin na ƙasar Nijar don kawo ɗauki ga al'umma don magance matsalar tsadar abincin da ke iya jefa al'umma cikin yunwa. Loli Bube na ƙungiyar farar hula reshen jihar maraɗi Rotab ya yi tsokaci. Wannan hali na ƙara tsada na abinci sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda mun daɗe muna cikin fafataka tun a shekaru na baya ma na kwatanta mu gwamnatoci a zaman kasashenmu wa'anda suke cikin yanki wanda baya da wadatuwa ta ruwa da sauransu yankin da ake cema yankin sahel ya kamata ne da ma da gwamnati da duka wa'ansu wa'anda suke da hannun jari ya kamata a ce an yi kokowa bisa ganin cewa abincin nan ana noma shi a cikin kasanmu wanda zai wadatar ya kamata a ce wa'annan gwamnatoci uku sun gama karhi da karhe duk inda suke da amannan hulɗa wa'anda sun kayi noma wanda ya wadata su bisa hanyar shinkafa ne bisa hanyar alkama ne bisa hanyar masara ne ko ma ba cikin afirka ba ne yana da kyau a ɗauki matakin kawo shi a sauƙaƙe shi a babban birnin yamai da wasu yankuna na ƙasar Nijar hukumomin sun fara sai da cimaka cikin sauƙi, sai dai yawan jama'ar da ke bukata ya sa wasu ba su ma san an yi ba. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Ta gaida Mansar Sani da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Sulmumuni Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Dalibai masu bukata ta musamman da suka rubuta jarabawar ajin karshe a makarantun firamare da sakandare a matakin farko da na biyu sun gwada bajintar da ke kara karfafa gwiwa ga shugabannin sha'anin ilimin boko na kasassu a Nijar. Za mu ji yadda abin yake a yankin Yamai. Gawan exams da an kai ya tabbatar da ilimin da adda yara namu sun huce da samfusan computer exams da an kai na shiga sakandare. Lallai kwarai akwai cigabar muka samu sosai. Ha kuma muna ɗauke da ci gaban hirar sahabi gurgu dan canji kwantamawa da ke jihar Maraɗi. To yanzu muna so a buɗa mu kasuwa ta guragu mu samu inda za mu ɗan hmm. abin ya ƙara ƙaruwa. To madalla Kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shekarar karatu a jamhuriyar Nijar, a bana ma ɗalibai na ƙasassu sun rubuta jarabawar ajin ƙarshen makarantun firamare da sakandare da nufin neman takardar samun izinin shiga mataki na gaba wato zuwa sakandare matakin farko ga waɗanda suka rubuta jarabawar sartifika ko mataki na biyu ga waɗanda suka nemi takardar breve ko ta baccalaureate domin shiga jami'o'in gwamnati kamar sauran takwarorinsu ɗalibai na sassan ƙasar. da yake yi wa wannan shiri bayani dangane da yadda abin ya kasance a yankin yamai ɗaya daga cikin shugabannin makarantar soli abdurrahman Malam Musa Nasir ya bayyana cewa shekara ta yi kyau. Alhamdulillah bisa takin da an ka samu na wannan exams na yara namu makafi firamare cikin yaro goma sha shida dukansu sun huce gaba to ka ganin muna iya cewa kamar ayi samfursan ɗari bisa ɗari a wajen bpc wanda aka ce na shiga sakandare cikin yaro bakwai mun samu yaro hudu da sun ka samu sun ka huce sa'annan a wajen baka muna da mutum hudu uku sun ka samu sun ka huce guda bai samu huce ba a birnin Niamey. Eh, kamar yaya za a kwatanta sakamakon jarabawar bana da yadda sakamakon yake a shekarun da suka gabata? A an samu ci gaba sosai tunda na misali ka ɗauke kamar firamare so da yawa da yaran ana tura su hakan ga sakandari na ba su yi exams ba to kaga wanga exams kin da an kai ya tabbatar da ya gwadi kamar ilimin da adda yaran namu kaga sun huce da samfusan ko bisa exams kin da an kai na shiga sakandari lallai kwarai ko ci gabar muka samu sosai da wannan exams na bana kwa na'am menene za a iya cewa ya kawo ah, ci gaban nan da kake cewa an samu to ci gaban da an ka samu don saboda in ka ɗauki wajen exams la shi gwamnati ya ɗauki matakin ne bisa don a san kama eh, tambayoyin da za a hiddo ma yara mu ma kanmu yaran namu makafi an samu ayyusu da kingin wuri duk yaro inda ya zo zai ganin ga tambayoyin da za a yi mai na biral misali an ɗauki matakin ne sosai daga firamare har zuwa bakaloriya bane gaskiya sai a ce alhamdulahi gwamnatin ne ya kawo nashi kokari saboda ya gwada duk 'yan ƙasa yara duka daidai suka da kowa. Wani kaza waya halitta ta yi daidai, a bisa kwakwalwarsa baya juyayi, zai yi kwakwarmaya da To daga mai za je jihar Maradi inda wani mai bukata ta musamman ke fafutukar ganin an saka nakasassu cikin yanayin da zai basu damar samun madogara a matsayin wani matakin kare wannan rukuni na al'umma daga harkar bara. sahabi gurgu kwantamawa wanda a baya ya yi sana'o'i kala-kala da nufin samun abin rufin asiri na harkar canji a halin yanzu a zantawarsa da wakilin muryar amurka mansur sani ya bayyana cewa yana sha'awar sake gwada kasuwanci da wata sana'ar hannu sannan ya yi kiran takwarorinsa su koyi sana'a haka kuma ya buƙaci hukumomi su taimaka da wata cibiyar koyar da sana'ar hannu don ganin nakasassu sun samu abin yi a gundumar madarin fa ga president dinmu na nagulagu mm. ni mataimakin president ne mm. yawa to yanzu muna so a buɗa mu kasuwa ta guragu kamar wadda za a sai da kamar wadda za duk dai abin da muke yi a koya mu dai na hannu mm, tun da girma a kama ku kungiya ko wani kamfani na aikin hannu wanda za ku dogara mu dogara gare shi tun da girma ce kama kuma noma in ba da kuɗi a yi mani yanzu har na kai yara na ke ta su yau su ma sun taso su ma sun taso ina maganar haraka ta canji haraka ce wadda sai an yi lissahi lissahi ka iya lissahi da kanka da komai da komai za ka iya bugewa ga kwashi na iya lissahi amma ba ka kakileta ba nake buga ikon lissahi na ga kwalwaki na gani yanzu wani ya zo canji yana gardama amma kuma har ka riga yi lissahi kuma aka buga abin ya bado ne ne sirrin abin to Allah ne kawai ya bani wannan wannan hikima in jika ɗari kawa ne yanzu ina baka kuɗinta in je in ce maka ka je ka buga eh. in ka buga mm. in ka gaba daidai bane ba ka dawo waje na to sau da yawa da an buga a ce kuɗin nan haka nan Allah ya taimake mu mm. abin ya ƙara ƙaruwa kuɗi ba namu bane mm. amma ana ban mu mu nemi namu mu ci abinci ciki eh bakin gwalgwado bakin gwalgwado muna ganewa sabida Allah me za ka iya tunawa game da rayuwar bara in ka tuna a shekarun baya ko na wani tsangwama ko kuma mutane sai in sun maka wani abu sa baka ya kake ji a matsayin ka na mabaraci a wancan lokacin wallahi a wancan lokacin ai tsangwama ce ta sa na barbare hmm. tsangwama ce kamar yaya da mun je kawai sai a kore mu a ƙarshe ma wasu bayan Allah mutanen mu hmm. kamawa aka yi ta yi aka yi ta jefa a ruwa Legas ne aka yi mun wannan abu hmm. kama mu ake yi a jefa ruwa sai mun zo cikin mu an yi kuɗi kuɗi a je a ceto gurgu kusa in aka dawo bangaren ah, zamantakewar rayuwa kana da wasu shawarwari da zaka ba na kasassu akan kasa ci gaba da harkar bara ina ta yi ai da samun yanzu da nada ba ɗaya bane ba ko bare za kai yanzu abu ya yawa mm. mutane sun yi yawa mm. ba a baka ah, lokacin nan kwatano mm. in muka ta yi zamana muke nan ake kawo mamu yanzu ba yi wa kalan ba. Me ga hukumomi ko kuma kungiyar guragu na jihar Mara da ma ƙasa baki daya. Eh sako na ubangiji Allah shi ba mu hakuri mu guragu kuma muna neman a taimaka mu mu ma mu zama na kasan mu hmm. lahiya. Kana da wani guri kai kanka? Ina da wani guri babba in kama kasuwa in aza babba mai kari. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin musa nasir na makarantar soli abdurrahman da sahabi gurgu dukansu a niger da wakilin muryar amurka mansur sani da producer julie lesis gresham ni sulemu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to madalla gaida sulemu muni barma yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi kamar yadda muka faɗa tun farkon wannan shiri akan makomar kungiyar ecowas da yanzu kasashe uku suka fice daga kungiyar wadanda suka hada da niger da burkina faso da mali ya su kuma kasashen menene makomarsu lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga wannan afirka ta yamma mai fama da rarraban kawuna ta gudanar da taruka guda biyu na shugabannin ƙasa a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako an gudanar da taro na farko a ƙasar Nijar tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel sai kuma wani taro da ake yi a Najeriya a Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin ta ECOWAS. taron koli na asabar a yamai babban birnin jamhuriyar niger shine karin farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin sahel wato alliance of sahel states ko kuma aas a takaice kasashen mali da burkina faso da nijar su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan satumba waɗanda suka bar ƙungiyar ecowas a cikin watan janairu fice wasu daga ecowas ya samo asali ne daga wani zargi da suke yi cewa paris tana yi wa kungiyar kasar london kana ba ta ba da taimako da ya kamata a yaƙi da mayakan jihadi taron kolin da ake gudanarwa a yau lahadi a birnin abuja zai ba shugabannin ecowas daman tattaunawa akan irin mu'amala da za su yi da kungiyar ta aes to ma'adalla muna da kira daga jamhuriyar Nijar wani ne a Nijar? Wane ne wane ne a jamhuriyar Nijar? Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum salam. Mama Mala Ali na shugaban kulan mure arewa a dogon luta a cikin jamhuriyar Nijar. To Mala Ali. ra'ayi da kusa ga wannan cikin hmm. kuce da aka tsakanin Nijar da Mali da Burkina kunci sun da cikin kungiya ECOWAS. To dai ECOWAS in kuma ta yi musu rashin gaskiya ne sabili da kun san ana yin ana ta a samu kasa ta hukumi amma irin wanda an samu Nijar da burgiya da Mali wannan ya huce ya ya zarce kwarai. Ina ya kamata a bi doka abin da sun kai sa ta sata musu. Mutta hmm. hukumar da aka sa ta wata lakana aka samu shi da kai sun kai ta wahala fa. Na gode mu da arziki. to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar filato a najeriya wani ne a filato wane ne jihar filato eh mai magana bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar filato to bala duniya na sararin ka Allah ya saka da alkhairi watan dai gaskiya muna kira ga waɗannan kasashe da lallai su yi kokari yi haƙuri a kan dukkan waɗansu abubuwan da suka riga suka faru ya zama dai muna tare ya zama duk abin da za a yi da murya ɗaya ake yi da sauransu to muna kiran su duk wani abin da ya riga ya yi zafi su yi haƙuri ya zama an riga an wuce wannan gurin a dawo a haɗa kai muna fata ubangiji allah ya tabbatar mana da alkhairi allah ya sa allah ya ƙara haɗa kanmu daga bala komanda cikin garin bukur jihar plateau a tashi lafiya biyoyi. to mun gode kwarai bari mu je makira wato a jihar Nijiya kenan eh, wane ne a makira Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana na mai Umar Makera. To Umar muna jinka. To muna kira ga kasashen nan na jamhuriyar Nijar da Mali. Kicin da sun kai daga ECOWAS ya yi daidai saboda taimakon yan uwansu eh, taimakon al'ummar jihar su. Kasashen su su kuma ecowas shugabannin ecowas ne ya kamata su jira kan matakan da za su dauka domin shawo kan waɗannan kasashen su dawo cikin su to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma alaikum salam. Musa Garo. Ina gaisuwa baba ya kuma hmm. ke barka da dare. Yawwa. Eh, Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna Najeriya. To duniya na sarin ka. To ni abinda da nake gani gaskiya al'amari ni na lura ecos din shugabancin ecos din kawo ba wani amfani yake kawo su kan talakawa ma afirka ba gaba daya ni na kasashen ma inda nan tawa ne ni sai in ce ma su fice kan ma su dawo wannan aiko su je su ci gaba da kokarin da za su kawo karshen ta'addanci da wasu abubuwa da sauransu abin da zai shafe maza a Najeriya ba ga aiko din ba menene ne din ta ja mana ai yanzu ka duba talaka ne suke wayo wayo no ake hmm. sai da lokal lokal wake naira dubu uku ake sai da lokal wake shinkafa yar gida naira dubu biyu da ɗari biyar ha ba ina za mu kai wannan rayuwa kali hmm. ana kai ta naira dubu daya a Najeriya kuma tana magana a boda ka samu mana ya To mun gode kwarai gaske Alhaji Musa bari mu je ne a Kantagora? Dole makeri Kantagora jihar Niger. To bismillah. wato gaskiya airport ga wani suna ɗaya ne ba wani kokarin da ke wa talakawa tsakani da Allah hmm. suna ɗaya ne ga ake akwai airport amma ba wani sassan ke yake ji maimakon su yi magana abubuwa su yi sauki a samu zama lahiya abubuwa su daidaita amma ba wani ci gaba da muke gani ikon a jiya ba ko ga iri hmm. gaskiya don haka dai Allah ka Allah ka gyara mana halin mu hmm. kuma Allah ya ba mu shugabannin halin gari amin sun mamin mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Kaduna wani ne a Kaduna wane ne a jihar kaduna to ban sani ba ko malamin baya jin mu ne a ah, muna kuna ba da ra'ayinku ne a kan makomar ecowas da wasu kasashe uku suka fita to ina jin muna da wani ah, ah, wane ne ke kan layi salamu alaikum To jama'a kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC lokaci ne da kuke kira kuna bayyana ra'ayi akan wato mu na yau wanda shine menene makoman wato kungiyar ECOWAS a daidai wannan lokaci da wasu kasashe guda uku da suke karkashin mulkin soja suka fita. Wane ne akan waya? Alhaji Miloniya ne daga a To Miloniya duniya na saurarin ka. Eh, to ina ba da shawari ne da Allah kasashen Afirka a haɗa kai da Allah a gabaki da Niger da wancan Mali da wani da Burkina su yi a su dawo kan cikin ECOWAS. To kuma ko ma'aikatan biyu ya hmm. kai baba ya koma ɗaya Allah ya amin su mamin mun gode kwarai da gaske mai launiya kyau yanzu bari mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Nija wani ne a Nija? Kuna magana da Bala mai tula daga ta To Malam Bala duniya na sarin ka. To akwai da kungiyar ECOWAS da suka ce sun kori Mali da Burkina Faso da Nijar a kungiyar su ai ya kamata komai za a yi a bishi a yi da lallashi hmm. da fahimta hmm. ba a tusasawa kaga zanga suka duke da masu kuma kaga zan sun kuma suna neman su su kuma sun kiya da shi sa ina kira ga kungiyar ecowas duk abin da ya taso irin haka aka bi shi a hankali ne ba da gaugawa ba da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kurai da gaske wato da kiranka ne muka kawo karshe wannan kira sai kuma gobe idan Allah kai mu To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC yanzu ko agogonmu na cewa karfe hudu ne da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen baba mayakan hutsi da ke Yaman sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce kyaftin ɗin jirgin na ma'as Santosa ya ba da rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishton da ke Yemen. shugabannin kasashe mambobin nato sun ci gaba da tarin su yau laraba a birnin washington dc inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da wannan kungiya ke baiwa ukraine <laughs> tare da kuma da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa an kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen neto a farkon wannan shekarar yanzu ya rige ma shugabannin su yanki shawara ta ƙarshe sojojin isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar gaza zuwa yau laraba kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga falisina wanda aka raba da muhallansu ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla 29 a cewar jami'an lafiyar da karun tsaron isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan nasharar da khan yunis inda suka kashe mutane a akalla shida baya ga wasu kuma da dama da suka raunata. an shiga mai da martani iri-iri a ƙasar kamaru tun bayan da ɗiyar shugaba paul biya mai suna da biya ta yi shelar cewa ita fa 'yar maɗugo ce a yayin da 'yan lgbt ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman 'yancinsu a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da maɗugo su kuma masu adawa da luwaɗi da maɗugon na so ne a gurfanar da ita gaban kotu. To duka-duka iya abun da zamu kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan dare wato Jumbi Hamza. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi Allah babu alkhairi nan nasa amin sama amin wassalam.